الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى suna gode ma Allah suna da rayuwa sai da rahama dai ya rubuta ma a tsaye da wani lokaci don ci gaba da karatun misalin sharrin al'ula a bisi a wannan masallaci na abubakar asibiti wani da zaba da ke shiyar da shara subhanahu wa ta'ala ta ce gaba da mun kai karshen sharrin abisi na wani shaɗa darasin mana yau darasi ke nan na ɗari da الحديث التاسع عشر حديث يوم شاء الله عن ابي عباس لبابا عباس عبد الله shi sunan abdullah mahaifinsa abba kuma ya yi ɗa sai sa matan abba in ya sa matan sa sunan mahaifin baban abdullah ɗan abba رضي الله عنها الله يجتبه قال قبل أن أعطيك كنت قبل النبي ما تفتي بايك النبي يوما ولا فقال كان بيتي يا غلام يا غيار إني أعلمك كلمات إنا سمعت كيف وتكلمني معنى كنت تكلمني كلموني لن gajejjeru rauke da ma'anoni masu bari da karantarwa mai yawa kalma ta ɗaya in fadin na a yi haɓarka ka tsari Allah ya tsarka wannan hadisi a cikin rururin mu ne muka samu gama cikin lokuta da ba a tsawo da rayuwa ba da yi dukiya ba da yi mutunci saboda a cikin karkarwa wannan hadisi muna da mafita da duk abin da muke tsoro zuwa inda Allah ya haramta irin amanar ciki irin kasa fata ya inda Allah ya haramta irin amana al'aura ka daga sanya ta inda Allah ya haramta duk waɗannan amawoyi ne ka tsare su to haka ya ka je ka tsare tauhidin Allah ka ba Allah ya karba ka kiyaye da wajen ubangiji kan nisan cin haramu to Allah zai tsare يحفظ الله يحفظ كلمة تدعو احفظ الله تجده تجاهك كفر الله ذات بعديش جبانك إذا كفر الله بما وجه معنى التوقف to Allah zai shige ma da الله na kawai na الله Allah a gaba kawai na da Allah ya shigar masa faɗa ne wani ke yi zai zai shiga wani wani kullum wani wani ke ma sai Allah shiga wani duk harkar ka Allah ya shiga ibn Allah ta ci mutu jaha kalma ta uku idan fa'alta fa'alta in za ka yi roƙo da in za ka yi roƙo to za mu fara da roƙo saboda haka roƙo ya tafi kashi biyu akwai roƙo na ibada kamar cikin addu'a ya Allah ka yi kaza ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Al-Malik ya Al-Quddus ya As-Salam da sauran sunayen Allah kira sunayen Allah ko sifofi ne ko littafin ya Qur'ani ko wani aiki da ne na ibada Allah don ka za ka tashi ka ji ka tashi ka je ka zai da su dangin ma'aikata ko dangin ma'aikata don Allah ba wani abu da shi da kaka kwaɗai to ba ka kira ka ba zai ba da ba ba wani abu da haka koro wani don ka samu aminci daga gare ka yi wurin kawai da wani sai ka ciya wani zuciya in ka san don ka kawai da kai mutuwa da ziyara Allah ka yi minka ba ka gani ya san da kasance ba wani wanda ya bada kirba ta Allah don wani wani wane ne ko wani ko manzoni ko annabi ne ko mala'ika ne balle wani mutum balle wani aljani ha in za ka roƙo za ka roƙi wannan roƙo shi a roƙo wasu haɗa don shi aka iya shiga imani shi shi ka iya shiga shi amma roƙo da na maroƙa wani dan wani dan kiwa dan zaki dan tauran kiwa sai a bashi to da na bayyane da na cikin riga na alashi to wannan roƙa ba shakka ba ne in ka ce kai roƙo ko da don farin roƙo yanzu ya ce zaki akwai maroƙan riga akwai maroƙan rawani akwai maroƙan da roƙo na kan barori to duk roƙon da kai wanda ba buƙatar da shi ta daga lalura ta shari'a to wannan roƙo haram musulunci ya haramta roƙo musulunci abin da ya mutu da shi shi ta shi dogara da Allah sannan da kai ya sana'a ya noma a kiyo ya bi hanyoyin gida da Allah ya halatta sai ya samu har ya mu ya sa ya amma roƙo a musulunci ba sai bisa ga dalili bisa ga mamari bisa ga matsuwa ya kama dole wanda ya adalta suka ce na roƙo shi biyu roƙo wanda yake ɓangaren ba da ce kamar ka sa da wani Allah cikin roƙo Allah ka gama Allah da wani Allah don wani ba ka ce Allah ka roƙi Allah don shi Allah kuma ce da wani kowane a gaggaba shi wannan roƙon shirka ba a zama Allah da wani wani ba shi Allah don wani ko Allah da wuri kaza ko Allah don gari kaza ba ba shi manzo Allah bai karɓar da haka Allah ta ya aika roƙe shi da suna ya yi masu kyawun walillahi asmau al-husna fad'uhu biha Allah suna ya masu kyawun roƙe shi sai roƙo da ita haramun na ba shirka ba ne shi ne kawo kiwon kamar da gaba kuma babu da ruwa shi ma abin ruwa ya halarta to kowanne roƙon ka bar shi ka roƙi Allah kakka roƙi wani kowa ne ko kanko ne ko asali ne ko mala'iki ne ko wani bawa fadi ne kakka roƙi roƙi Allah shi dai haka kakka roƙi wani wani abin buƙatarsa in ba ta kama dole ba a irin wurin da shari'a ta yi maka ka roƙa to wannan ina roƙa ya halarta babu kamar da magana kuma kuma na faɗi cewa roƙo ba ya halatta a musulunci sai wurare kamar haka na ɗaya mutum ne aka samu saɓani tsakanin jama'a biyu jama'a biyu sun yi musulma an samu kisan kai ko an samu hasarar dukiya idan waɗancan musulmi ya waɗannan dukiya su ko musulmi ya wanda suka kashe da ba za a yi ta gina da bala'i da zubar da jini shekara da shekara sai wani zuwa shekara da ayi da shi ni na daunorin zan biya kuriya da kare wani na kashe wannan fara bayan ya ɗauki wannan sai hanyoyin suka wuri ko da wani suka kuri tsarin alaƙa ce ya haɗe ne bara da mutane har ya haɗa kuɗin nan ya ɗauki lamuni sai ya biya don a zanna lafiya kuma ya ya halatta a ci bashi don a zanna lafiya ya halatta a yi roƙo don a zanna lafiya jin roƙo haramun na amma don a zanna lafiya kuma shi halatta shi ina a cikin mutunci a cikin lafiya kyau zaman lafiya mafhum na da mutumin da yana da gudu ta kai tanina albarkatun gona duk sun shiga sai ana kawo balari na ambaliya duk da wuce da abin da a cikin gona misali mu ce gona ta kai tana dame dubu ko dubu dari dubu dari ko ne to amma abin ya isa a zo kai a ɗaya kamar yadda masu shekara ala kamar musu da alkai wanda shekara ta wuce da ruwa ta shekara ta wuce da shekara ta wuce Allah ya bari mu da alkai zama kira da ba ta samu wanda sun zuwa kuɗaɗe sun yi aiki amma sai an ba da wata mutum mashi to irin wannan duk abinda ya ganin da shi kamar ya kama ala'a ko wani bala'i ya wuce ko wata wutar daji na koya da dole ne ya halatta shiroka ba mu da cikin mutane ya zo da koke su gudunmuwa su ba shi sai ka samu abin da zai kora rayuwa ce da take yaki shi ma ba sana'a da nuna roƙon ba a daga cewa ya samu abin da zai ɗan tsayuwa da rayuwa sai ya bar roƙon na uku da mutumin na talauci ya sama jalli ne ya kai kasuwanci da farki al'amura suka damu ya tambayi abinda zai kula da kai ba zai iyali to shi ma yanzu ya halatta ya roƙa har sai ya samu wurin na abin da zai dan ba shi dan kuzari sai ya bari kai ya bari roƙo fara mutum na ko wuri na hudu wuri na hudu ko kuma za ka wuce shugaba wanda haƙƙin ko ke da hannu ne sai ka zo ka roƙe shi ya halatta yanzu da mutum zai da wani nuna ya roƙe shi ya halatta don akwai cikin da hannu ne da za ka yi saurin shugaban da wani hukuma kuka ya halatta inda ka zuwa ta kama ta roƙa don haƙƙin tana da hannu ne na sama da hannu hmm? to irin wannan wurare manzo Allah ce duro wanda ba wannan ba kana karɓa sai ka karɓi garwashin wuta kana karɓa sai ka karɓi haramu za ka ci shi a matsayin haramu لا يمكن يزور الأعلى شيني على جبل المشعر من ذلك المتبع وأن يزور الأعلى على جبل الأعلى باعه وطفل وليه أشهر حديثي ولا sannan wani hadisi shi kuke illa an yas'ala rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu min da ta qabisa qabisa yace ba ma tuwa hada ya qabisa ka tuhun يأكل مصاحبه صوتا وإنه يأكل ميتا ذكر وإن باوكت نبع ثم تولي شهر كما قال شهر مصر قد يكد بها الرجل وجهه روحه ونره ميدي لمتنك واوكت كما قال شهر أنا قلت يا مدروة إن الجيات تاشا قلت لدك أشيدا بعض فوق النامة ثم يروح متأمين يروح متأمين كل حين تولي روح متأمين روح يا تولي yanzu ba zai ban bada wanda wurin nan na shi ko wani da ta ko wani dan bada ko mai ce da shuru ko ne akwai mun ka yawa jirki jirki ko alifofin jirki ma ka ko Allah kare to duk waɗannan roƙon shi ne wannan roƙon shirka roƙon wani Allah a abin da babu mai iya shi Allah shi kuma roƙon wani ka zauna kawai roƙon su zo su wannan kai zaune ce gaisa ya tuwai ka sallama mai da su yare ce kai na wani gaisa ya tuwai duk da nan da nan kowa to ba sai mun dan ta da dan bi ban da kowa ba kullum da nan almuhimmu za ka Allah ta Allah za ka roƙo ka roƙa Allah ka hana mana roƙon wani ka a kalima. تأكل وإذا استعنت فاستعن بالله إلا كلمة مقوة كلمة مقوة إلا كلمة مقوة كلمة مقوة كأبين تقاوم بإيه في الله misali ana shi jirgin sama ya kama da wuta babu da mace ka da ka kake da sunan wani yawa ne shirk ka ce amma wani abin da wani ke taimaka ma kamar za ka wani tuhu kuma wani kaya ka jinjina ba ka yi musu ka aza a kanka su da Allah ya taimaka ka aza ko wanda ka ta kai Allah kuwa da taimaka maka tura suna iya zuwa da to neman taimako to nan yana zuwa mun tsaya amma shehi wanda ka taimake ne ka bani a ka bani haihuwa, ko ka taimake ne ka bani arziki ko ka taimake ne ka bani lahiya shehi wanda aiwa la ba mu iya wannan tafiya ba to duk abin da Allah ke iya shi kawai da wani shi to kawa Allah abokin tarayya Allah kare ni first an da tsayin billah kalma ta biyar wa alam ka sani annal ummata hakika dukkanin al'umma duk duniya ba wai al'umma bayan kuma ko kasar لا الدنيا لو اجتمعت دابات تترو سحطوا على أن ينبطوك بشيء أتم أنفانا تكيد ونعم لن ينبطوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك بضاطي أمطار تكيد وسيد أدل دعما ألا يعلم تغير بالدنيا تترو صوت بما ونعم وأن الله بيعود من كان أول من أنت za su duba su abin da zai ba dole su bari to ashe da mutane ya kamata a dogara ko ga Allah ka sani duniya da Allah an fara da kwalkwal wanda Allah bai rubuce ya samu da kai ba to ba za yi كلمة تشدة كلمة تشدة وين الجبل كما ذات ذاته على أن يدور تأكد مشدة دكي بشيء دوني أبدا ضرورة كبار شدة دكي لا بشيء كثير لأبدا قد كتب الله عليك دام ما يجي أبدا تحتك يا رب تارك دام يا رب ما بيساعدك تلك بلوما ما يساعدك كوي الله الله عليك suka yi sai kuma yau da fari kada eh? ba ta kashe da jirgo wanda kashe da kashe ba mai iya an fara da kai ba da yardar Allah ba da Allah ba ba da hukunta Allah ba da da kai ba da yardar Allah ba ba da kandanta Allah ba da hukunta ba da za mu kuma jana a cikin zuciyar mu gaskiyar kurcewa da za mu samu hutu da hutawa da al'amuran mu na duniya da mutum ya fita da kuma ce ya tsare maka ne hari kuma Allah shi kai Allah ya ajiye su cikin kuma Allah sai Allah ya tsoratar da wasu da kai in ba ta yi tsoron Allah ba ta Allah ko ta shaida da wasu ta tsoron wasu جرى قلم الكلاء لما يكون وصيان التحرك والسكون الكلام كدر الله يا رجال ويا كرم فهذا الأمر جواب ولا الله ولا ما يتهجم في رجل مجنة ميتوا يشين أبوه رجل مجنة بيت جرى قلم القضاء لما يكون كدر زين أما شكرا فصيان التحرك والسكون daga motsa da kai shuru kai da ka tashi da ka kwanta da kai wannan kan ba haka don annabawa ba su kalla annabi ibrahim da ya ba shi ne yake mun kama la rago la ne yake mun eh marisi rakon ko ko ba shi ne sa yake bi ijili an yi da sama an kaɗo ne ta a cikin shi na annabi ayyuba garje garje ne na umma masu shi awaki da noma yana wanka bayan aiki ne ya cire zai ya sarkai shi na wanka zurgin sai Allah sai yi wa mari na zinari ba a dindi ba ƙadar da zinari ba ma ƙanana ba ko da roba ba da roba ba ba kuma ta ƙarye ba

annabi musa alaihi salam shekara ta goma yana ci shi a mafi ingancin zato duk da shi wanda sarki da shi wannan dattijan yake mai shekara takwas ko shekara ko in kuma ta cika shekara wani to shi ne wai a cikin ta ashirar da mai nasu ha ko mai shi ne to to malamai da gaskiya su annabawa suka tashi abu za su yi abu mafi shi ba su yin na ƙasa sai dai don karantawa ko don su don a karbi da mutane ana tsaya ta daga ba annabi yayi abin da shi a ƙasa da yi na sama amma galibi na sama ba kuma ba da mutum da aka wasa ya kuma shekara gudu da wuce sai da shekara goma yana kiwon dabbobi cikin daji cikin kuraye da ya kai.

to almuhim muna misali ne akan cewa shi wannan mai baitin na hikima yake alƙalamin ƙalara ya rage ya guda don haka duk sai da kwanci da tashi an ya rasa da kwanci da tashi tashi da ya kwanci gaskiya a tashi a shirka a noma a nan alkasuwanci iri kan a rama ƙananan sarawoyi ya ko ƴan ma samari a aikin shi kai sun bai duka samu aiki Eh? wuri mai mai sannan sai sana'a ta alfarma ba kai ba a karamar sana'a ƙananan nan za a ga akwai da akwai da su kuma da ƙananan za ka tashi za ka samu wanda shahara kuɗi za ka ma da a cikin kwallo da sandura ma har wani doya shi karuwa a ba shi farashi ya tsawon kwallo doya ya wani kaza yau a wata jiha da cikin jihohin da namu na Najeriya suna cikin manyan marubuci amma dole ya kasance cikin birni mafi sai kuma ba ka iya zai zuwa saboda ta yare da ya kuma ka ɗauki da ɓangar doya kana doya da amma a kan so to da amma a kan zai wani kana ko ki tuwa yana doya yana doya ka wata ko sati bai yi a kira ina an fada shan kuma da zai kai ga ya san ta da gasu shiya ko a wata shiya da kai ga ya san ka haka ta kai da wayoyin mutane ai da ya san ni ma ya yi da ba da wayoyin mutane ko kai kudin ta da yi ma ko ta asalamu ko ta fatar su kawo kalmomi yau kenan barkatu da kowace malam zai zo shi muna fashin bakinta ya bace muna kolin ma'anoninta da darussansa ولكن يقول لك ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك إن الحلال بين وإن الحرام وهذا ما إن الحسن بين وإن الصحيح بين معروف بذلك كل صحيح حسن لا ينعكس إن جهة قراءة الشعبية كل صحيح حسن لا ينعكس أجلني هقول بشوط تاني على مؤمن شو ما تقول على مؤمن غلابة غلابة تمام أنا كنت إني ليش هذا إذا أنا حديث يا أبو نهنيا hanya ta farko sai guda a samanci hanya ta biyu don aka jinjina ta aka aula ta kai ta kina da ita da hanya guda hasalin guda mafi to shi wafi ne ba ta gani da tirmidhi wata riwaya wanda ba ta tirmidhi ba isa billah ka tsare Allah ta ji da ka same shi amma maka gaba da ka in ka tsare Allah ba ka same shi gaba da ka ma'ana duk da nuna kashi kashi ba za ka ka tsaya da haƙƙin Allah da ibadar Allah ka nisanci haramun don Allah za ka ga Allah ya shigar ma da duk harka kowani za ka da Allah ya hmm? ai man kana fi aure a fili kana Allah وما دام عبد في أرض أخيه والله في أول العبد ما كان العبد حول to wannan ma kake da kewar ma Allah zai ce mace ba zai ka taimaki kanka tunda duk wanda ya kamata ka taimaka aikar ka yayi ka taimaki kanka yayi shi a farko da farko wani ya zo ina da shi a kada yana da naira misali ta hukunci naira dubu sai ka je ka ce da ta ce ina da wani ka ce da matar ka ina da wani ka ce da ɗanka kina a shekar da shi a wani ibda abin da suka fara gayyara tsara da kanka ka fara gyara da kanka ba kayan ka ce gyaran wani an mai yin in ka zira da lura a mamata in ka tsada Allah kamar da aka fasar miliyan tsaron Allah to Allah zai zama da rabayin ka تشيد ماذا فتدع الأمر لك تعرفت الله كذلك تنجدوا على الله في الرحالي لو كتيني يا إخوان في الرحالي لو كتيني يا لواء لو كتيني مدادة يعرفك في الله يسمك في الشدة لو كتيني قلن ما معنى هذا؟ كنت ما لديه ترون هذا فتعلى هولي لو كتيني ko mulki ko wani abu makamancin sai ƙoƙari ka tuna da Allah da duk abin da za ka yi da duk abin da za ka yi to lokacin da ka shiga wata matsala aka rasa dukiyar ko aka rasa mulkin ko aka shiga wata matsala to shi ko Allah zai tuna da gaisa Allah zai tuna da gaisa ma'ana kada ka manta da Allah sanda kana cikin ni'ima kai ta ban kawar da hawajiya kai sa abin da ranka ka so ka manta da Allah to ya kace da cikin Allah da ka mu kira Allah da Allah nasu Allah fa nasiya ثم تعالى على شفاء الله هذا يا رب التداعي بالرزق ولولا انه كان من المسبحين لا لا في بطنه لا يبعث kaga annabi yunus da shi ya haɗu shi Allah ce ba yana cikin mafarkihi ba da ya cikin cikin na an gasa ya alwahinmu ka rukuwa da ayyukan ƙwarai da gyara da sadda cikin yalwa sadda abin da suke ɗauke hankali ya shagaltar yake da kai ciki to in wannan abu mai jari to Allah subhanahu ta'ala zai ba baka gudunmuwa cikakka da albarkar wadatar da kai da kaba ku da shi ba maku zuwa da kake shiga matsala ba zai rabu amma ka samu wadata ta rabu da Allah shi kenan a kwara ta shi mulki na na amshi in dukiya ta tattace kun san mulki shi Allah ba ku bai amma wurin karbewa da hankali Allah ma da kalmar tuktil mulka kada da da wani kima ta sha kama wurin an fi tuwa zai wannan biyu na adali an da ba shi an tare kwamfara da ya amma ba da Allah Allah a shi da ƙarfinsa almuhimmin in kan raga ma Allah sun tafi da cikin ni'ima ta miliki ko ta wadata to Allah zai raga maka kwarai kwarai kwarai sun da kashe da matsala wa'alam ka sani a wata riwaya annana akhra da duk abin da ya kuskure ka dan da shi ya yi maka bai ce ya sare ka ba duk abin da ya kuskure da ta wada ma Allah zai kuskure ba ne ba wani wa'alam ka bane ko wata ƙwayarka ko wata dubara domin a ba bata duk abin da ya ce ka zan da kullum da suke aka bai kasance kuskure ka ba sai kuskure ba duk abin da ya same ka to ba ba za a yi ya sa shi ne wurin samun alheri Allah ya karfa wa bayi mafani wurin kuma shari kuma sai Allah ya karfa wani ya zama mafani da kuma riga ma ba shi ba amma shi amma ba za su da kunce na lafiya a kan za a da muka sani an min mantuwar sai babban Allah ma a kan na tada hakuri ta ga magani ka taba ci ji ba haushi a sha a waraka kai tsaye hakuri ba hakuri a tarinka da umarnin ubangiji da abin da Allah ya ce a yi kai hankali hankali tsarin da abin da ubangiji ka haramta abin da duk Allah ke kan a yi hankali na kai shi hankali a tsarin ka da manzo kuma da zama a yi hankali da sunna a yi hankali da bid'a hankali tsakanin ka da uwaye kai musu da'a ka kyautata da zama ka girma kai musu da kai musu alheri yi hankali ko da ya hankali don garkar da yawa ba to kai hakuri ka jure ko babu wala ta wala ta kuma ko kawai ba kai hakuri ka ka ka da hakuri da ne da kowa na zai kan ne da maza da maza hakuri da ko da da ba ban da ka ba ke ma abin da ‘yan uwa a dukkan shi kuma Allah ya ba labarin duk da yi suka kada shi shi aka fitar da shi suka karɓe suka sayar matsayin bawa suka yi mafarin shiga ne cikin tarzakin sarkakiyar bala'in kabar gidan ministan misira masu tsawarar da ƙasar adawa da ƙwarin haifar suka kulle shi bai ya shekara nawa sun bakwai amma za ka zo Allah ya ba da milki suna kawai sai sun kusa da kawai bashe su zargi so yawan na kula sun kai duk wannan ta'addanci sun kusa da kawai kawo su birni ya yi musu gana ta kuma ya kare baki ne da kore musu wani arashi ko halarci da ba su yi ba kuma ne sai kuro ba ba المهم يا سيدي يا اخوانك يا كوري ده abokan zama abokan hulɗa farawa daga matarka ka yi hakuri da matarka har dai an gura hada maka ka tsada da maka wala ka kace ta dama da yi da ka kace ta dama da ta hannun matan bila su ne nawa mazan bila a yi da suke a yi da wala a cikin da wani mai shi ma yana rasa da ba shi mata duk kan yau

ko ina ka sa hankali dukkan yana da adam in ya sa hankali to insha Allah wa shadda zaka ko ina sai ya tsaka daga inda ya sa hankali kaɗan ya ci nasara inda ya sa hankali da yawa ya ci nasara da yawa kamar jalli ne da mai jallin dubu ɗari da mai jallin miliyan ɗari riba suna zama dai na abadan ba ta zama dai da kai hankali kaɗan ka gari ba kai hankali ya ka gari ba a wasu ka ta mai hankali a da wani to haka aka rubuce da wannan ka sani duk an daga daga da wannan yaro wani ibn abbas gulam yana yaro yana yaro matashi wanda lokacin da aka fito da kai wannan da karfin ya kai shazu ko ba kina da shekara goma sha sa'ad tana karɓar da shi wani واعلم ان المكر مع الصبر كيف قل الله لا يعلم dan haka dukkan san baka hankali ba to idan ba a ci nasara ba ka zai ka sai ka ba ka ma hanyar nasara ra'an nasara da ya riga kuma kurin da bakin ciki ma a rukar da shaɗa da bakin ciki dukkan ka Allah ya zai da bakin ciki daga bakin ciki ne wanda ya shahi mahaifa kuma ana nuna da bakin cikin mahaifa za a ga ɗana kirki amma mahaifi a ga ɗana kirki amma mahaifi daga cata ko yana shaye-shaye ko yana neman mata ko kuma dai wasu abubuwa na rashin kirki amma da kirki ya ga an yarda shi da ciki a yau ko kuma shi uban a da bakin ciki wa ɗa da shi da kirki an ba da ko da cikin mata ko bakin cikin wani ɗan ko bakin cikin mamabci ko bakin ciki abin da shaye kasuwanci ko aiki to ka zan dukkan da ciki to gurbi shi na nan قد جعل الله لكل شيء قدرا Allah ya samu komi gwangwaro kwanakin bakin ciki suna da iyaka kwanakin farin ciki suna da iyaka kana cikin farin ciki da an kai iyaka sai zai kare ka kana cikin farin ciki da an kai iyaka sai zai kare ka sau nawa ne ma abin gidan yari sai zama shugaba ba Gidan yare ya fi da kudin ciki ya fi da gidan yare, gidan kudin ciki. A ba ta shugaban kasa. Kuma kawai na wajen ma, mutum yana shugaban kasa da kuma ga gidan yare. Wa'azin za'a kuna ba da jaridan duk mun san haka. Wani yana gidan yare ya zama shugaban kasa, wani yana shugaban kasa yana gidan yare ya zama kasa. Aka yi zama wani yana. Duniya ta da قد جعل الله لكل شيء قدرا kwanakin lahiya bisa tafcina kai ta zama lahiya don wata kawai sai ka kamata da lahiya kana nan ba ka lahiya har ina ana ganin alamu an ya tara sai sai ka tashi sai kuma cikin da amma na kai ba hmm? da imamu ya shanta ba kada mu bayar da shi ai ba da wala haka ne ko kai har zuwa shi ka bace da ba ta juya da da guda da tuba Allah shi ba ya tsakar da yi a shi ne da shi ana ta addu'a wasu da kunuti da shi ne ya mutu ma da ya da Allah ya kama da ya yaya wani damuwa da kake ciki وأن الله وأنا مع الأسر اليسرى ثم تعرض أمني أمر ذوقي فيجعل الله بعد عسر يسرى يسرى ثم تجمع الله في الصالحات أبين على التقوى فالمطلوب لهم وطلب له من عمله يسرى إن الإيمان لأجل نجم ينجاه توكيد أما كان مطلوب لها فبالضبط أن الإنسان متوجه على رياض دنيا الغاية ثبتت بإيمانه فالشيء كثير دعيوك عليه وأن ما أردت ثم أصدق الشرح على أن أيضا يقول أن شرعه إن إن مع العسر يسرا إذن أفراد يجي don fasarar ayoyi da wani abbas ya fasara a wannan fasarar kenan duk tsanani guda Allah sai haɗa da wani duk Allah ya jarabe ka so guda to sai ka maka sauki biyu daga wannan ma tana haka da ka yi hankali kai dauriya kada ka fara ladar ka kada kai ƙarar Allah inda bayi kwanan ma a lokacin da tura cikin da tsarni a kai sauki sauki ma biyu ba sauki guda

saboda kankan da daga ranar wani yanzu ya hau da daga cikin shi ya taso da yaki kuma ya kara amfani da motsa jiki ne kullum shi ne to an da zai koya wa zai to yana da gore da shi bayan da sai ya tuna an nan shi kan kuma yana da a da na kasance bayan annabi kila annabi na sai ya tuna gore da shi na bayan annabi sai yana wa ayyaka to duk yau da kasance rana da duk da ya kasance in baya da zai tsaro shi sun yi asali a tsaka zai shi bayan sa san muhimmi a da ta mai muhimmanci annawa wa ba mu shi annabi ya ba ina ba ta da shi ya haɗe da wafa yana azima da wayannan masu kyau masu girma masu kima masu daraja masu tsada masu muhimmanci ya kula annabi ce ya kai yawo da in fadar da ya gula wace kalma ta yi darajar ya gulamu farko ifogin laha a kakwai suna Allah shi ta ya gulamu ko ya gulamu ne ta wani kalma ta yi darasa a cikin kalma ta suna Allah shi ta darasa to ya ce a zai bai hara da kalma cikin sabbin ba يا أفكى سميت يا الآن أشوف وليس عنك الجديد لكن سبيعين بارك الله عليك بأن ابن عباس بدل ابن عباس رضي الله عنهما كان كثير هذا الشيء ألا يمكن أن يتجاوز هذا الشيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم عن نجد توفي يا رب ابن عباس عبد الله بن عباس قدنا هذا الشيء لنا يا فتشي بلايا يعني الغاز عشر سوري شيكرا ابن عباس الدوم الشافعي بدا عن يا رسول الى الطرف عشرة كل ابو مشاشرة او الاقل كما عدد بكيش عبيرا رجع عن يا سوري يا كيش عبيرا كل شاشرة غير معدد بكيش عبيرا كل بكيش عبيرا مفهوم هاي من هنا Eh? ka ce da kyau mu rinka karantar da samarin mu matasan mu kalmomin hikima masu jawo hankali masu dasa imani da lura da fahimtar duniyar lahira a cikin zuciya yanka na da amfani ya gabata a rinka shirya mahalolin lantarki game da matasa ana gista muku bayanai ba suke iya raya cikin sha'awa su wai da tunanin su su sa musu dogon haske kinkan nesa Allah ya shirya da kasan mazan da matan ka sa musu albarka Allah ya ba da muka kada ba sai suka fara kalmo هذا ذلك من أجل أن ينتبه لها أن ينتبه لها ومن لماذا يعمل ضمانه yake annabi ya haɗa wannan kalma don ɗan abbas ya mai da hankali gare ya kira hada hankali duk da yau gare shi kuma da ake ku kawo ala to kaga hankali ka duk da yau ka ji giza a wani ya an fara ba da a shekin yana cikin kyakkyawar karantarwa da bin hanya don ɓarewa da karantarwa malami ya yi amfani da wani abu da zai sa hankalin وتتعلم تطلع تسلق من الظالم موقف وهذا يدخل على ماشي على بطرة ها مفهوم وإن كلمون كنا على فاعل على شيء يا أيها الناس هذا ذلك الصورة الذي خلقكم والذين من من قبلكم لعلكم يا أيها الناس كذا يا أيها الناس إن وعد الله حق تقولوا أن تلمون بك أن تعالى ولا تفعل فأنت يا أتمنى من أجل فبول أن يتبع أبلاد الأفاش وأكل هذا لما بيان إيكو بالله يا حب فقال أن ذلك هذه كلمة عظيمة جميلة malam ce wannan kalma ce mai girma mai daraja wa ihbat kalmar ihbat ta'ani tana nufin ihbat hududahu ka kiyaye iyakokin Allah faman ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsahu duk abin da Allah ya ja ma layi to kasta ya kai da layi ko da layi ta haka ba zai ta layi to ba zai haka Allah a ko da layi ta haka ba za ta kawo zina wala ta kara da mara da ke suna da duniya ko kusa da kai bale ya ta fada ito sunu da ko ko shari'a ta ko ka tsare iyakokin Allah ka tsare shari'a Allah da zai da ta hanyar ayyuka da abubuwan da ya hura wasu nazi na wahihi da kaurace ma abubuwan da ya ba saboda ka da an da ta'allama min dini suna cikin tsare ka nemi ilimin addini ne ma ta kuma bili ibada suka irin ilimin da ibada ka za ta inganta ta sai na cikin tsare Allah neman ilimin da zai gyara addinin ka idan kana bauta ma Allah ala basira kana bauta ma Allah da zai sani kana bauta ma Allah da zai ga in har wani abu da zai farka ya shigo za ka iya ka gyara kamar sallah za ka iya gyara jama'a wallah za ka iya gyara ka amince wani abu cikin arba sai bayan ta kare ya yi kan sai ka ko kila ma bayan kayan sallah sai tuna ai cikin arba da na warka ba to ne ne hukunci ba ka sani ba ka ga zuwa koma ne ka zaka Allah ka kai wasu akwai wahala to da ta mace kan zama haka abin da haka kuma kile ne to kiyaye ka nemi ilimin addinin ka irin gwagwadon abin da za ka so da tsaye da ibada ka yi mu'amala kuma da mu'amala ka ka san halal ka san haram ka san inganci da rashin inganci ka san kulluwa da rashin kulluwa daga da zan yi da ba kuma in kan nemi ilimin ka kira wasu zuwa da Allah ka kira wasu zuwa da Allah yanzu nan jim kaɗan za ka suna kiran mutane zuwa da wasu tsoron ba tsoron tsoron tsoron tsoron ba ba cikin mai da mai kiran mutane zuwa so ku so Allah so ku zaɓi Allah bisa ga duniya bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya kuna zaɓen rayuwar duniya wal akhiratu khayrun wa abqa Allah ya yi alai da amma jawaba wa kana da bai fata da Allah karbe sun mutane su so Allah so su bi su hanya su Qur'an ne وأهلك ومالك تقلد بوجهك ونفسك تقلد رأيك لأن الله دون الله عز وجل يجب المسلمين ينا ساكا مرشد دارا بإنسانه الدار ولا ساكا مرشد دارا وأهم هذه الأشياء مهمة مهمة مهمة مهمة Allah ya rubuta addinin ka iyalin ka dukiyar ka rayuwar ka wani muhimmanci ce ko an ta haɓa ba ta daidai ka shi ne Allah ya rubuta addinin ka don yanzu a taɓa addinin ka a cikin rayuwar ka masu zuwa yaƙi lokacin manzon Allah lokacin magabata na gari yaƙi na Allah na addini ba na hawa da ba da shirye ai kan ranar da suka ba su wala a kan addini ina addini ya rayuwar ka dan kana da rayuwar ka da addini ne kana da ba dukiyar ka da addini ربك وعنده هذه الأشياء وأنها بدأت ويسلم متى يفكك الدكي من الزيج لتكتك والضلال بلا الله يسلم لك لأن العبادة المهم كلما حدث تسبح شيء دي تسبح بشريع زاده الله هدى الله يقال بشريع والذين هدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الله تقول بشريع الله يقال بشريع haka wanda ya gabata kullum sai a ƙara zuwa ya ciwo kadan الجراء بالجزء الآخر قولنا من هذا أنا أتني لجوانا بيان أن من الذي حفظنا هو الذي يدعي أننا بقى. فإنه لا يستهد أن يحفظه الله بالكتك على الأجبة ذلك مداوم على الله ذلك أدام الأولى يتبدأ كل ولد كإبارة الرحمن إلى الله wani yana tarjibi a cikin wannan wafi halar tarjibu a cikin wannan akwai kwaɗai gaba ala ibn hududillah a kan kiyaye iyakokin Allah azza wa jalla sai da mutunci inda ce kada in ni to an da kalmatin ya kamata ta ma ce al kalimatul ula mafhum da kalmar hawo sannan a kai wajen tsari ya da za mu ta haka cikin zuwa insha Allah ta ba'a da aka ma karanta ya ba mu cikin aikin shi da wani bayanai muna roƙon Allah ta kai alkhairi da zaka wa musulmi musulmi ba Allah ta ba'a mu ne amara subhanahu wa ta'ala أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته